dokoki da ka'idodin aiki na musamman da suka shafi ma'aikatan majalisar dokoki tsantsa na uku akwai ayar doka da ke kawo wasu 'yan sauye-sauye ga doka mai lamba 2020-66 ta ranar 10 ga watan disamba na shekara ta 2020 wadda ta shafi tsarin dokoki da ka'idodin aiki na musamman da ya shafi ma'aikatan kotun ƙididdigar yadda ake kashe kudaden gwamnati kurdekont masu aikin larwai da bibiyar yadda ake kashe kudaden kudaden gwamnatin a cikin ma'aikatu da hukumomi daban-daban na ƙasa sannan ayar doka ta hudu ita ce wadda ta shafi dokoki da ƙa'idodin da gwamnatin ƙasar nijar ta shimfiɗa domin tafiyar da sana'ar kamun kifi ko kuma su a cikin ƙasar nijar wannan zaman taron gaggawa na majalisar dokokin na zuwa ne 'yan kwanaki kaɗan bayan kammala jerin zaɓuɓɓuka a cikin ƙasar ta nijar a nan honorable usaini tinni ya yi wa sabon shugaban ƙasa da kuma sabbin 'yan majalisar dokoki da 'yan nijar suka zaɓa barka tare da fatan nan allah ya rika musu su ci gaba da ayyukan ginin ƙasa da shugaba iso muhammadu da gwamnatinsa suka soma yau da shekaru goma da suka gabata honorable bukari sani malam shaibu da aka yi sani da sunan zilli ya yi amfani da wannan dama domin yaba ma shugaban ƙasan mai barin gado iso muhammadu game da dattakonsa na amincewa ya shirya zaɓuɓɓuka ba tare da ya nemi yin wasu 'yan dubarun da za su dawwamar da shi akan mulki ba muna ƙara ma sarki allah godiya da ya sa waɗanga zaɓe gaba ɗaya wagga shekara muka yi su lafiya muka kare su lafiya kuma muna kara ma shugaban kasa muhammadu isufu fata alheri da mazakunta da ya yi ya rihe kunnen shi ya buga gaba ya ce waɗanga zaɓe yadda 'yan ƙasa suke so sai an yi na ƙananan hukumomi aka zo aka yi shi sai an yi na 'yan majalisa aka zo aka yi shi har lokacin da za mu taya wajen zaɓe ana cewa a'a shugaban ƙasa baya son ta ta zarce za ta yi mu kuma mun shekara goma muna ca in allah ya yarda ko komai hikiman mutum kowane ne shi ta zarce a ƙasar nan ba za a yi ta ba ba za mu bari a ba da yarda allah kuma lalle isufu ya cika wanda ya kamata a ce a buga mai damce saboda yariya kunnen shi bai biya kukan siren ba abinda dokar ƙasa ta tsaida a yi ya ɗauke shi ya yi shi an yi zaɓe lafiya an ƙare shi lafiya. Dangane da mummunan zanga zanga da wasu matasa suka yi tare da wasashe dukiyoyi da ƙaddarorin wasu bayan Allah biyo bayan bayyana kammalallen sakamakon zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu shugaban majalisar dokokin Honorable Usaini Tinni ya yi Allah wadai da abin da ya faru yana mai cewa karye-karye da kone-kone ya saba ma doka kuma mayar da hannu agogo baya ne ga haɗin kan da ke akwai tsakanin 'yan ƙasa. Uwanmu ɗaya, ubanmu ɗaya a ƙasar nan. kuma a cikin kishi ɗari a tara ta rubu musulmi ne mu rungumi kadara mu yarda da abin da Allah ya bamu Allah shi ya san daidai Allah shi ya san gaibu kan mutane fa su sa riga Allah su zan kadibi suna iya su ba kansu matsayi wanda Allah bai ba su ba kenan muna kira ga yan uwanmu su zo mu kama mu yi tafiya an yi zaɓe lafiya kuma wanga abin abin da Allah ya fi domin babu wani mai iya tada shi kuma sai shi Allah tashin hankali ba sabon mu ne ba a nishar tashin hankali a wata ƙasa muke ganin shi to ya kamata yanda uwayenmu da kakanninmu addu'a su ta azamna lafiya ƙasar nan aka yi ta muka girma muka yi karatu muka zo har muna waga demokrasiya mu ma da ɗiyanmu da jikokinmu mu fata allah ya bamu dogon lissafi na mu bar mu da jikokin mu kasa mai lafiya yadda aka san mutunan Nijar da baya san tashin hankali baya san fitina mu ƙara roƙo da Allah ba mu zaman lafiya a ƙarshe shugaban majalisar dokokin ya yi tsokaci ne akan annoban nan ta coronavirus da ta addabi duniya kuma ya gargaɗi 'yan ƙasa su ci gaba da aiki da matakan rigakafin da hukumomin kiwon lafiya suka shimfiɗa domin kare kai daga kamuwa da cutar sai mu isa a birnin da magara inda za mu je a gundumar tanut malamai magada annabawa ne suka hallara a wani babban masallacin juma'a inda suka gudanar da saukar alkur'ani mai girma tare da yin addu'o'i da fatiyoyi na neman zaman lafiya da kwanciyar hankalin kasar mu ta nijar an samu halartar ɗimbun wato mutanen da suka fito daga karkarar ta tanutum haka zalika an samu halartar hukumomi da suka je daga jihar da magaram bakanin aikinmu daga da magaran lawali malam cilo da abdurrahman ma'azu sun aiko mana da rahoto a masallacin nan na sallar juma'a da ake ce ma kairar umma na unguwar sahara ta garin tanu tune a wannan safiya aka gabatar da sabka ta alkur'ani mai girma kazalika da kuma yin addu'o'i wanda kwamiti da ke kula da masallacin juma'a na kairar umma na unguwar sahara a shirya lallai wannan haduwa haduwa ce wadda aka samu kasancewar magabata na bariki da na gargajiya da manya-manyan limammai tare da alkalai da sauran al'umma musulmi maza da mata da farko dai a wannan masallaci sai da aka rarraba eh, surori na alkur'ani zuwa ga makarata wanda suka zamanto sun harrace wannan alkur'ani ɗaya bayan ɗaya mutane sai da aka yi sabka har kimanin guda biyu bayan ta ne kuma aka gabatar da addu'a na Allah ba mu kwanciyar hankali a ƙasar nan ta Nijar gabaki ɗaya Allah ka mana sabon arziki a cikin jamhuriyar Nijar gabaki ɗaya dukkan wani abu da zai zamanto fitina Allah mana nisa da shi daga wannan ƙasa mu ta Nijar gabaki ɗaya sannan sai muka yi amfani da wannan dama inda aka samu kasancewar malamai kamar da muka ambata mata na garin tanit da kuma karkara tubar kalla da suka amsa goron gayyata inda shugaban wannan kwamiti ya ba mu ƙarin haske bisa ma'ana ta shirya wannan babbar haduwa ta al'umma musulmi kuntum khairal ummatin ukhrij lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billahi kenan anan Allah ya umarce mu duka da inda muke mu zamanto kyakkyawa al'umma wadda take tana kirawa a yi kyawun kyakkyawan aiki a zamanto ana nasiha mai kyau da ya zamanto a yi zaman alheri a ciki a kawo gudunmawa bisa abin da zai sa duka musulmi da suke da wani musulmi da wani ke zama da su mu samu a yi kyakkyawan zama na alheri a ciki kuma ya umarce mu duk abin da bai da kyau mu gudun shi shine fitina kun san fitina ita wata babbar gobara ce wadda yake iblis ne yake busata to in yana busata ta tsayawa sai mutane sun so kuma bisa hanyar Allah sun bi duk umarnin da aka bada bisa kyakkyawan zama da ake yi bisa addini bisa kyautata ma juna to shi ne ya sa a cikin wanga jagorar da muke ta masallacin khairar umma muka ce mu gayyaci duk musulmi inda suke a tana cikin nan da mahukumta da malaman mu duka da almajirai su zo mu yi roƙon Allah ko mu yi sadaka ta abinci akwai sadaka wanda muke ta abinci don allah ya sabko mu alherin shi kuma ya cika zakatunmu mu duka yan nijar gaba daya musulmi da wanda musulmi ba ya cika mu da kyakkyawan hali da neman alheri da kwanciyar hankali da mu ta samu ta bunƙasa eh, ta ci gaba daga na soje mai daraja sarkin tanuta shi kuma ya yaba kwarai bisa irin yadda aka tsara wannan babbar haduwa ta musulmi don gabatar da wannan addu'a wanda ya tabbatar da cewa dama abu ne da suka saba yi kuma za su ci gaba da zartar da shi insha Allahu. Wannan abu muna yin shi saboda zaman lahiya ya tafka a cikin ƙasar nan. Dama wannan aikin mu ne kowane lokaci muna yin shi yanzu muka keɓe rana muka yi shi kuma zan mu ci gaba da yi saboda shin zaman lahiya a ƙasar Nijar gaba ɗaya. bayan sa kuma sai muka tuntubi shi ma babban limami na garin tanit wanda ya gabatar da hudu ba kuma ya godiya ya ce lalle wannan abu za mu ci gaba da yin shi don ganin nijar ta kara samun kwanciyar hankali da sabon arziki da samun kyakkyawar zamantakewa malamai sun yi bayani akan wannan abin da aka yi kokarin nan akan ƙasan nan tamu mu zamna lahiya allah sabko mu alkhairi a cikinta allah haɗa hankalin mu zamna lahiya alhamdulillahi kuma jama'a ta taru an yi addu'a akan ƙasan nan a zamana lahiya Allah ya saka musu da alkhairi abin da mu tunatar da al'umma dukkan magabata wanda suka zamanto na bangaren addinin musulunci ne da sauransu gabaki ɗaya da suka ɗauki magana a wannan babbar haduwa sun ja hankalin al'umma na alinka kuzari a gama karfi da karfe guri guda a ci gaba da yin addu'a da sabka ta alkur'ani mai girma don ganin kasan nan 'ya'yanta maza da mata na gabas da na yamma gusum da arewa mun zamanto tsintsiya maɗaurin kiɗiya an samu kwanciyar hankali ke kuma kyakkyawar zaman